ok to yanzu yanzu muna jin ku yanzu kai na farko ya sunanka kai kai da ka nuna kai dan libya da ka fara magana ya sunanka ni sunana sunana muhammad muhammad muhammad daga muhammad daga libya libya domin mu mun samu labari rashin tsaro tun da aka kashe gaddafi a libya wallahi wai rashin tsaro a libya na yana da wuya amma kai ka nuna cewa wai maganganun da ake faɗa duka ƙarya ne libya akwai tsaro sosai ah. ah, abin da ka faɗa don Allah dan ba abin da ka faɗa kenan ka ce libya akwai tsaro sosai har kana compare da nigeria ka gane ko kana compare domin ni na san rashin tsaron libya yana da tun da aka shiga dafi domin kaga a da yan libya na maganan cewa a da wasu ababen da suke samu kamar abinci kamar da wurin kwana kamar wasu ababa kuɗin da ake samu lokacin gadafi. is very very good amma tun da aka shiga dafi ba samu libya yanda ake yanda yake da ba to amma kai kuma ka nuna mana ba haka bane me yasa kai cewa ba haka bane ina jin ka yawa alhamdulillah eh soja kana ji eh sarki daki kana ji na eh ina jin ka ni ba eh ni ban zo ba Libya ni ban zo Libya ba gaskiya lokacin mulkin ma lokacin abin nan mai kasar nan ni ban zo Libya ba lokacin ka gane eh to ya kake batun tsaro ya kake batun tsaro sun samu labari haka ga jama'a wanda lokacin lokacin da suna eh lokacin da suna nan kana jina eh. gaskiya ba dai bane ba da lokacin shi da lokacin sa da lokacin yanzu gaskiya ba dai bane ba dai bane ba abubuwa da dama na ce gaskiya abubuwa da dama tun daga abin da shafi kayan abinci da sauransu eh. gaskiya ba dai bane ba da wancan lokacin da yanzu kana ji na ko amma misali ni zan ma magana ba wai zan yi ma magana bane ba akan yanayin rayuwar kasan su sannan da gaskiya ya fi tsaro akan yanzu eh ka gane ko eh. amma zan yi ma magana ne akan mu da muke zamana eh. muke zamana ba wani na ba wai ina nufin cewa ba wai eh, Libya ta fi ko Niger ko Najeriya ko wani ƙasa haka tsaro da sauransu ba haka nake nufi ba abin da nake nufi kana jina ita Libya wato ƙasa ce wadda eh akwai mutane da wanda zaka suna ce ma babu gwamnati eh, babu hukuma babu komi to gaskiya magana wannan duk magana ce fi sabilillah akwai hukuma tunda yanzu in kai yi abu ko dan kasa ne kai kowa tsaro tsaro sosai a Libya tsaro sosai a Libya akwai police komi da komi eh amma a ah, ai ko ina akwai police amma ba yana nufin sosai ba suna ai ai ko ina akwai police eh, amma policing yana eh eh ina zuwa yanzu kai kana batu yanzu kai kai magana okay barin kara maka minti biyu mu ji ka ai ko ina ko ina bawa Allah akwai police kamar Najeriya ah, akwai police kamar Ghana akwai police amma na na je South Africa barin gaya maka gaskiya daga South Africa akwai wani abin da na observe ah, ko da ke Ah, ban ga an yi ba amma an faɗa wani abu wani na ne ya samu matsala da ɗan garin south africa da ya samu matsala shi aka kira 'yan sanda shi suka je police station shi na ji mutane na cewa kai tun da kai da ɗan kasa ɗan south africa ku samu matsala ya ci amananka ba abin da za a yi masa saboda garinsa ne yasa in dai kana batun cewa tsaro a libya da wasu ababa kuma gashi nan last year war haka wallahi shekaran da ya wuce war haka last year 2001 eh 2021 2021 Libya akwai wani bawan Allah da ya zo ya kama mutane guda guda tara da mata ya tube su tsirara ya taiwo matan bulala da maza ni na zo na yi magana nan ni mu muka bar aka kama shi da muka yi magana yan Niger suka amsa kira wai wallahi sarki zaki ka turo muna da adres din shi na tura musu da address din shi ko suka neme shi suka kamo shi yasa in dai kana batun tsaro tsaro bai zai iya zo akan yau kamar Najeriya in ka ce min rashin tsaro ai ba za ka ce mini ya suna shugaba yan sanda ba individuals kamar irin yan bandit kamar irin yan e, boko haram da sauransu ai su irin su ake magana to amma in kai kana batun cewa kai zaman ka a Libya duk maganganun da ake faɗa cewa rashin tsaro rashin tsaro duk ƙarya ne Libya akwai freedom akwai irin wayan na baba to wayanda ke faɗin wannan magana bi ma'ana makaryata kenan ƙarya kenan suke yi kenan ko sarki <laughs> salamu alaikum baka abin da ina kamar kamar baka sarki da eh okay okay bari okay kamin dan wanka kamin dan wanka yayi magana na kara maka minti daya bari mu jika kamar su larabawa na eh okay eh muna jin ka salamu alaikum sarki zaki ba Allah bari bari bari bari ya sauka eh kamar kasa ce wanda kowa na nuna gadara yana ji da kansa okay kana eh kamar ƙasa ce wadda kowa zama ne ake wadda kowa na nuna gadana da sauransu ka gane ko kowa na nuna gadara akwai abubuwa da dama wanda ana yi misali yanzu ka kamar Nijar yanzu ka tun da ake Nijar akwai abubuwan da dama wanda ana kai tare da haɗin kanmu ka gane mu bakake musamman abin da ya shafi in ka ce Nijar bakake Nijar akwai fari ne ni ina Tripoli kana jina eh? ni ina ni ina Tripoli kana jina ina na Tripoli ina Tripoli kana jina eh muna jinka hello muna jinka sarki zaki ina tripoli akwai wani anguwa da ake kira girgaji sarki zaki ni girgaji ina tun da nake ina da ana faɗa ta ne amma wallahi ina ga tun da nake na taba shiga ciki amma ba bangare inda ake wannan abubuwan ba da yake waje waje ne anguwa anguwa ne ka gani wallahi girgaji din nan sarki zaki na rantsa da Allah akwai wanda suke tafiya na abokan mu suna ba mu labari in ka shiga cikin ta dan uwanka baki zai tarika ka da bindiga zai zo ya mako a to abin da ake faɗi kenan ai abin da muke faɗi kenan ai abin da muke faɗin kenan amma laraba ke ɗaure musu gindin amma ina zuwa ka gane eh dan eh. ne biki dan ne biki zai ma ka gane akwai abubuwan da ana yi tare da yan uwan ne ake hada baki ana yin su <laughs> wasu abubuwan laraba ba su su ba ka gane ko mutanen mu ne suke nuna musu musamman yan kamashan nan lar okay larabawan ba su ba su abin da ke faruwa ba kenan ana kana jina muna jinka larabawan ba su abin da ke faruwa ba kenan ko ni ba ana kai laraba ba lalle laraba kana na laraba suna da abubuwan su kuma wannan ba ya laraban libe kadai ba gashi saudiya ah. da amana za mun fahimce ka wato laro okay mun fahimce ka in dai kai kana nufin cewa kai kana libya kana safe kai kai kai ina iya kuri in kana magana baka bara yi magana kwanta da hankalinka wato inda kai kana nufin cewa kai kana libyan nan kai kana safe ba wani matsala ba wani abin da ke damun ka yanzu bari mu bari ɗayan ka dan wankan nan yayi magana ai shi ma libya yake bari mu ji shi assalamu alaikum bawa Allah alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya sunanka so sarki zaki da ba wallahi muna jin ka sunana Yunus to malam Yunus muna jin ka so a gane ko eh gaskiya magana tsakani da Allah magana ɗaya ce ta tsakani da Allah ta fahimta eh libya bad country ne kai kai libya libya wani unguwa kake cikin libya ina ina ina misrata misrata libya bad country ne bad country me yasa ni na shigo libya duk kasar da na je so ba wai ina zuwa in zauna bane haka birni amma ina zuwa kai kai barin gani bari tambaye ka kamin ka ci gaba shekarun ka nawa libya ni eh wata na uku ban kai shekara wata na uku kawai <laughs> to ai kai baka da bakin magana ana wata libe baka da bakin magana kenan ai amma ana zuwa sai kai da a ina zuwa kwatar da hankalinka amma akwai akwai akwai karatu a cikin maganar da kai wata uku ka experience cewa Libya is a bad uh, bad country okay very good naka naka naka na yana da ma'ana sama akwai naka yana da ma'ana to kai dai da kace kai dai da kace Libya gari ne mai kyau baka taba samun tashin hankali ba shekarunka nawa Libya ba na ce da gari bane mai sarki zaki ni da ah, akalla ah, zama na shekarunka shekarunka ai kai ba ina zuwa shekarunka nawa kaga kai kana zuwa back and forth kana zuwa in ka ce haka ka komo haka ka ce haka komo haka isa ga tsaya kan matsayi daya tsaya kan matsaya daya kai shekarunka nawa Libya kana jina so yanzu magana da nake ma na je gida na dawo yanzu na shekara uku da wasu yan santi yanzu a libya shekara uku ana jina na je gida na dawo na haɗa ma shekarun nawa ne gaba na haɗa ma shekarun nawa ne gaba ɗayan su jimla ka gane zan hmm. samu shekara goma sha Ok, za ka samu shekara goma sha a Libya. dan Allah sarki zaki, bari dan tambaye shi, dan Allah, in tambaye ko na sarki zaki. A ba na ka tambaye, ni ba ni ba ni ba taba zuwa Libya, ba tambaye shi. Tambaye shi, tambaye shi. Ni ka tambaye ni ban yan ba kansa, domin ban taba zuwa Libya ba. Zan maka ƙarya ne. Tambaye shi. kamata mu gode ina ba ya kamata mu gode ma Allah akan wani abu saboda muna ta magana cewa ina zuwa ka wani tambaye ni ni ka tambaye ni bayan baka hamsa yi don Allah kashe kashe wayan kan nan ko kuma ka ko kuma ka doki ranka ah, ya dauki wayan eh ya doki ko kuma ka kashe wayan eh muna jin ka har ga Allah Libya ko takar ko wani takarda ne ka mallaka in dai in dai kai zuwa ne ko baki ne eh. wannan asalin bakin fata ne kai eh wallahi baro kaga duk kasar da kaje in dai kana da passport eh ko ko kuma nan afirka mu ko kuma kana da sai yawo eh normal za ta yi maka aiki eh amma kai kana nufin kai wata ukun ka da kaje wata ukun ka kawai Libya baka taba samun kwanciyar hankali a Libya ba kenan eh ya ba daɗi ba daɗi me rashin me rashin daɗin libya eh bari zan kai ka har bari zan kai ka har gagaci to muna jin ka farkon ƙasar nan da in dai kai za ka shigo daga wata muna jin ka muna jin ka kaga za mu shiga Najeriya normal in za mu shiga Najeriya ko kuma Ghana ko kuma normal shiga mota a bidan wajen Eh, polisa ko kuma wajen sojoji bakin ta iya bincike shi kenan a wuce in kana da takarda in kana da national id card za ka bada ka wuce in kana da sai yawo amma sa hannu za ka wuce in kana da passport amma sa gina so za ka wuce ka eh ta amma libya ba za ka wuce ba ne. to su ya so bare kari bare kari ya kari wa alaihi salatu kari bare kari bare kari bismillah ci gaba muna jinka. in in dai har an gane cewar mutane ne aka ɗauko baƙaƙe. Eh. To akwai matsala wallahi sai an rufe ku da tamfol. Ka san Allah? Eh. Za a sa wani tamfol a rufe ku ko kuma bargo. Duk wanda ya zo Libya in dai har ya zo Libya sai an rufe shi ya zo nan ya isa wani gari. Kai! Kuma an fara ɓoye ka kenan yadda ka Kai! Kace me? In ka shigo Libya shi an doki bargo a rufe ka ana yawo da kai. Me yasa? a wannan wannan dai wannan dai ban taba ji ba dai wannan dai gaskiya ban taba ji salamu alaikum ah, wa alaikum salam eh, jin ka ba muna jin ka eh salamu alaikum wa alaikum salam ji ina jin kai magana bari wannan maganan eh bari bari bari ida maganan amma kare maganan kai ka ce wai in ka shigo Libya she an ɗauki bargo a rube awa kai kuma wannan magana wannan magana kai ma ka kai ma kai kai wannan ne magana kai kai kai kai wannan magana wallahi wallahi jama'a yau yau program mu da yan tiktok ne ba hilos za a sa ku a sa a lullube ku a lullube ku a ba hilos za a sa ku kun fi ashirin a lullube ku wannan kan wannan a lullube ku eh kama an dauko kwaya haka za a ringa boye ku haka za a ringa ta boye ku kuma sai da dare ma za a shigo da ku wai me yasa dan dalilin me yasa ko mace ne ko namiji ne i don't know me yasa hakan da suke yi a lullube a ga jama'a ko kai tiktok gashi nan ana cewa wai gaskiya kake fa ga wannan wai very true very true mutane wai gaskiya kake yi oh. ga yan tiktok duka wai gaskiya wai magana da gaskiya ne ka wata magana eh yau yau brothers na wasu na da sati uku sun tashi daga nan garin da nake kafin nan su kai wani gari ana kiran shi saba inda za su shiga motar Nijar eh saba kafin nan aka yi arresting din su don ka don me sa sai da muka biya naira miliyan biyu da naira dubu ɗari hudu duba bawan Allah yau ni da yan TikTok kawai ke magana amma tun daga wani ya kira kan Facebook don Allah ku bar mu bashi dama ko da minti biyu kawai yayi magana sauran duka ba ya kuri na zuwa wa alaikum ga yan TikTok da yawa sun send request suna son su yi magana ya hakuri kai kana magana baka so yi magana problem na da kai ke da ya hakuri ga wani yau ba yau ba mu da yan facebook bane mu da yan tiktok ne amma tunda wani ya kira kan facebook ya hakuri ya hakuri tunda wani ya kira kan facebook ku bar mu ba shi dama ko da minti biyu domin akwai request da yawa kan kan tiktok eh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh b'a Allah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa Allah ya suna gargaɗi na yake kira a ah, sunana Husaini daga inda kake tofike akan su ina nake topic akan su kai da kanka fadi fadi da bakinka ina nake ah, topic ah libya eh libya libya daga ina libya daga zinditen na san okay ina tare da malam muhammad da ɗayan kuma ya sunanka sunana <coughs> sunana Hussein eh, ina tare da malam muhammad da Yunis a nan malam muhammad ɗaya daga cikin su na nufin cewa kamar libya duk ababen da muke ji cewa wai ana tashin hankali ana kaza duk yawancin shi story ne ba gaskiya bane suke cikin Libya to amma eh, in ji ɗayan kuma kamar Yunis ne yake magana cewa kawai ah Libya wai wai shi bai taba ganin garin da ake tashin hankali yanzu da kai Libya ba to amma kai da kake cikin Libya maganar su sarki eh, zaki sarki eh, zaki da Allah ina zuwa sarki zaki akwai wani tambaya da kan baka musu ba ina so da Allah <laughs> bari yayi magana ka yi magana bari yayi bari yayi magana babu da lokaci muna jin ka eh. eh ana jin ka eh ana jin ka ana jin ka to masha Allah gaskiya magana ta gaskiya Libya duka su duka a dai zaman a yanayin da ake ciki yanzu su duka su duka magana su taka iya amfani kuma taka iya zama ko ta wani za a ɗauke ta wani fanni ok me yasa ka ce haka eh saboda shi akwai wanda kasan shi wanda adda rabon sosai ko wanda adda rabon ganin abin da ake kira to ko ba a yasa shi sai ya sai ya haɗu da shi kuma shi kuma wanda Allah ya tsare duk abin da ake yi zai zo shi shi gama bai gan shi ba ok ok eh amma ya ka doki fanni na rashin tsaro in ka yi rashin sa'a sai ka za ka gama sai ka zaka sai ka zaka asa ka gama cikin matsala kake saboda rashin tsaro ka ita amshe ma waya ka ita ka ita ba a buge ka ka ta ai ba wannan so kuma yan kuma Allah ya tsare ka sai ka yi ka gama wannan baka hadu da komi ba Alibiya kenan eh wanci ne wannan na farko ne shi na wadan Tripoli Tripoli shi ke matsalar da shi ke fadi ba a komai wannan bayan mun zo ta aiki na kwana na sati daya hmm. ana ana ji na ko eh ci gaba ana jin ka mun zo aiki na sati daya garin da shige dan wannan gari na shi ni ko in zo ziyara haka ban so ma in zo ziyara haka in zo in kwano in dawo ban so eh rashin rashin tsaro na shi da rashin yanzu akwai iko wani polisan da suke cewa akwai su yanzu su polisai za ka iske su bisa ya ɗaya sun kai sun kai duk wani inda hanya za ta rabu za ka iske su suna tsaye to kowane polis tsari ne daban wannan shi a san takarda wannan bai san takarda wannan kuɗi shi ke so shi shi magana za ai shi na shi a ah, police ma police ma bai son takarda shi dai kawai ka bashi kudi ba wani takarda yake nema ba eh, ka bashi kudi kawai police da kai ne ina ga ma mun mun zo da takardun markomi cikin garin da suke fara da inda ka so ka zo aiki dole sai kana da takardun markomi to akwai waɗanda suka je sai da ma suka duk sayar suka lalabe mu ma kayan kamar sai ka cire ma na jikinka ma police ne ma kuma takardun mu eh akwai waɗanda muka ba su yace mana shi ba takardu yake so ba shi a ba shi abin da zuwa gida na shi abinci da sauransu da mine ne mu muna ga ma kini ne shi da ke ina ganin wuri guda ne shi ke zama bai san bai taɓa ita da wurin da ke aiki ba daga shago ko kuma wurin da ke aiki sai da shiga shi bacci To, to, ya kuwa zan kara maka minti dai saboda akwai yau yau ba mu da Facebook domin ni na je futu kan Facebook. Amma 'yan TikTok ne muna ga dewa na neman su yi magana kan TikTok. shi sa muna ah. jin ka eh muna jin kara maka minti daya to ah, insha Allah eh ina magana ta tsaro magana ta tsaro magana ta tsaro kuma yanzu shi da wannan da an misrata wanda wanda kuma ce bai da tsaro abu mamaki shine kamata shi magana tsaro dan misrata yanzu da da baki da dan kasa lahiya ne kuma kuma kuma baka da takarda amma kai da dan kasa babu abin da za a yi ma shi wannan wanda ya ce babu tsaro yanzu nan okay okay eh amma bari mu tambaye shi me yasa yace haka ka gane bar shi yayi magana yanzu mun gode maka sosai mun gode maka dan eh, dan dan Facebook Allah ya saka maka da alkhairi mun gode okay ku kuma eh ku kuma zan kara muku eh, kadan domin akwai da ah, ba ku kade bane akwai akwai da warke da masu ma su samu dama na'am salamu alaikum wa alaikum salam na'am muna jinka sarki zaki na'am sarki zaki ina jinka hello muna jin ka Allah yana so ka dan bani dama dan Allah yi magana tana so ka dan bani dama dan Allah yi magana yi magana ita magana yin ana ta inda da mutun ya fara ana abin da dinsa kaga babu za a fanci sarki zaki ka bashi fanci abin da mutun yake so ka bashi yi magana yi magana yi magana eh magana dan ba ku dama ku bin ku yi magana in sauke ku saboda akwai da yawa kuma mu ba su dama eh. ni magana da nake ba wai ina kare libya bane ba ba wai ina kana jina kana jina ba wai ina ta ba ba a yin abubuwan da ake bada labari a libya ba a yin su ko kuma ba amma dai ni abin da nake so mutane su gane zuwa libya ba za ka haɗa ƙasar libya ba misali da ko nigeria ko kamaru ko chad ko tafiya chad da sauran ƙasashe namun na baƙaƙe me yasa ita ƙasa wannan na farko kaga libya larabawa ne okay ana jina i eh, magana kaka damu i eh, magana i magana mallam kana eh magana malam ka gani kullum in kana in kana a gada duk sati akalla akalla akalla mutum 300 akalla mutum 300 ko 500 zaka sun shigo Libya wasu sun fita kana ji ko dan Allah ina son tambaye ka in ba Libya ba yanzu ka tsaki irin Saudiya misali yanzu ta yaya zaka hawo mota ka hawo mota kace zaka tafi Saudiya baka da takardan komi ba wai magana fasfar ba babu magana takardar gare ka kuma shikenan ka shiga cikin Saudiya ka je ka zauna kaga abu ne wannan bai yiwuwa ita Libya ita kasa ce ina zuwa minti daya Eh. ya hakuri ɗazu sun yi suna magana cewa ana rufe mutane ana rufe mutane da tampon da da sauran eh haka ne gaskiya ana rufewa eh ana rufe mutum da da tamfol a rufe shi kawai sun shigo ne ba ta ka'ida ba Okay. Ana rufe eh, ana rufewa. Okay. Ana rufewa ka gane? Mm-hmm. Amma me ya sanya ake rufe mutane saboda sun shigo ne ba ta ka'ida ba wani ko takarda wani bai takarda ko daya ai duka ma wannan bai da balle ka zo kai magana passport to kai ka shigo kasa babu takarda babu komi kaga dole ne a rufe ka inda har kana so akai ka inda ake so akai ka kuma da harkan farata ai duk kusan haka ne sai dai kowa da yanayin yadda yake harkan faras sa ko wata kasa haka ne ko ba haka bane ba. Haka Haka ne. Haka ne. Amma amma wanda suke da password wanda suke da password in zaka tauli akwai jirgi in kana so hajiya za a ma kama za a mai kama kawo jirgi ka tauli normal lafiya lau in kana password amma mafi akasari masu tawa libya ɗari cikin ɗari cikin kashi ɗari bai wuce ka samu kashi kashi goma ba wanda suke abu na wanda suke da password da komi da komi normal suke hawa ta jirgi amma kashi tisa'in na mafi akasari ka ga zaka samu tun bai da takarda bai da komi da komi kawai haka yake tafiyansa kuma ba wai ina nufin cewa ba a takarda wani. ba aiki tana aiki ko ba ta aiki ya kamata mutane su gane wani abu shi takarda duk yadda ba amfani da tana da amfani sosai da sosai saboda ko ba komai akwai yanayin halin rayuwa yau idan ka faɗi ka mutu ko wani abu ya same ka a wani waje in ba ka takarda jikinka ta yaya ne za a gane cewa kai dan wace ƙasa ne ko dan wace anguwa ne ko a ina kake zaune ka gane ok amma yana iya kuri eh, bari bari dan wanka yayi magana shi ma ba shi ma minti biyu saboda akwai jama'a da yawa lokacin lokacin mu ya kusa zan ka bun gama bun gama ba eh amma ba zai ka dauki lokacin duka gaba da ka san wannan in kuna so zai in kuna so in kuna so zan yin samu ku lokaci ya kuri ya kuri in kuna so zan yin samu muku lokaci mu tattauna saboda tattaunawa yana yana da muhimmanci ya kuri ya kuri haka muke shigowa haka muke shigowa ta fara haka muke shigowa oh haka muke shigowa ta bara malam in kuna so zan yi samu ku lokaci mu tattauna akan wannan domin tattauna wannan da muhimmanci da kyau amma a yanzu ka bar kowa kuma ya samu dama ya yi magana ka gane ko mu da lokaci insha Allah zan yi samu muku dama mu tattauna wala Allah cikin tattaunawan za a samu wani matsala wani taimako na baban da za a taimaka taimakawa juna za a iya ayi amma ku kada ba za ku yi magana ba sai kai kuma dan wanshi ɗayan kai kuma yi magana minti biyu mu ba wa wasu kuma dama ka gane ina da kamar minti tara ko nawa ne yanzu sarki zaki don Allah bari in mun so sarki zaki oh kana jina da Allah bari yanzu zan tura ma da wani bidiyo sarki zaki in mun wannan zan tura ma da wani bidiyo da Allah ka duba shi shi duka abubuwan libe da kake ganin su gaskiyar magana kaga na farko mu muna da muna da matsala sannan abu na eh. biyu akwai matsala da in ka maso sannan ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya hakuri na sani na sani na ga baka ba mu bari dan wanka yayi magana shi ma alhamdulillah yanzu an kawo mana ambassador wanda siya masha Allah bari yayi magana bari yayi magana muna jin ka kai ma so sarki zaki au. Din yadda ake faɗi a ƙasar nan ko a da Allah ga in dai kai wallahi bari ka jin gaya maka abu ɗaya ko in dai tsakari da Allah ne baƙi mutum akwai mutane wanda suke zuwa sai balarabe ya sa su sun masa aiki sai sun gama aikin ya koro su su taho babu biya kuma idan sun ce za su ɗauko hukuma ya ce su je su ɗauko babu biya ba ka yi aiki balarabe kai wa balarabe bai biya babu biya koranka koran kare za a maka eh akwai mafi akwai mutanen da za su je wani lokacin sai balarabe ya akwai yanzu haka wani yaro sai da ya je wata guda wallahi haka balarabe ya koro shi cikin sahara kiwo ya masa mhm na'am bai biya shi kudin shi ba eh ya ce mishi ya san gidan shi zai ɗauko masa hukuma ya ce ya ɗauko masa hukuman mhm. kuma haka yaron ya haƙura yanzu maganan da nake maka wallahi yaron ya wallahi ya haka yi kuka ya gaji bai samu wanda za su taimaka masa ba to idan da ƙasar nan an ce akwai tsaro akwai mene hakan bara iya faruwa yanzu ka duba yadda yake cewa shi ya za a ba a shigan wallahi da babu ruwa tsakaninmu da saudi arabia da sai an ringa shigan shi da moto <laughs> na'am na'am ba haka bane ba na'am na'am ba haka ake hawan mota ta yi su gane su ina ba duk wurin da babu ruwa tsakaninmu muna iya crossing mu tafi wurin haka ne ok tsakanin libya da saudiya ruwa ne ko a <laughs> ah, wai tsakanin wai kasanmu nan nijar ko da najeriya a akwai ruwa gaskiyar magana ni yadda yanzu yanzu zan ajiye ku zan ajiye ku oh yanzu zan ajiye ku zan ajiye ku in ba wa wasu kuma dama ina da minti shida insha Allah ka ku damu zan samu rana ko da ma gobe kamar haka zan yan ba ku lokaci mu tattauna ko kuma bayan sallah bayan sallah na iya yi special program on Libya tsaro ba ma Libya kaɗai ba garuruka daban-daban mu yi mutanen na Saudiya na america ko na ina ne amma yanzu ku bar mu ba wanda dama kaji kun ji ku ya kure kuma zan faɗa ma magana ɗaya kafin ka sauke ni eh duk wanda duk da ni cewar ana gani kamar ni bakon shiga ne a ƙasar nan eh. ka tambayi wanda suke wanda suka ɗan shekaru da yawa wanda maybe za su iya fahimta ni saboda ini har yanzu ina nan ina bincike na duk inda na zauna har ga Allah sai na samu wurin abubuwan da yanzu kuma ba wasu dama awa ba ku kaɗe ba ne ko <laughs> gimbiya nana gim wanda ya ce na najeriya in ka zo in na ɗauke ka in dai najeriya kake za mu ajiye ka salamu alaikum Eh, eh hakuri sunan na kinku wanda ke Najeriya za mu ajiye shi yan Libya za su yi magana Ok, maganin Najeriya, oye, eh, maganar Libya kawai za a ci gaba da magana ke. Eh, maganin Libya, ƴan Libya ne ba yau ba na garin ku bane, yau yau ba nan Najeriya bane, zan sauke ka. Kai yanzu kai kai na farko na ah, farko a Idris, Idris daga ina kake?

babaye babaye daga ina muka ke magana daga libya libya to babaye ce eh okay to yanzu kai idris ci gaba na zan da libya kace bai na ruwa da libya na ce ina libya o oh, kana libya to ci gaba to muna jinka <laughs> ranar muna zama rayuwar libya zaman rayuwar libya harakokin libya wasu bangaren sai dai a hankali kawai a a kai kai inda kake kai inda kake cikin libya ka da allah akwai tsaro sosai babu matsala ba komi a libya in ka shigo kanin ka shigo ne na numar amma in ka riga ka shigo sai dai yanayin rayuwar harakokin rayuwa wani in ka zama da wanda baya da adalci zai mara shi mutunci ban gane ban gane ban ga yanzu kai maganan kama <laughs> ba mu gane ba mu gane ba me kake nufi me kake fada ba mu sani ba me kake fada eh ina zuwa uh, eh, eh, baba ya kai magana i magana idris idris maganganun sa ni gaskiya ban san me yake fada ba ali zaki na sarki zaki kai na'am salamu alaikum wa alaikum salam Wato magana bangaren rayuwar Libya kamar yadda Inusa ne ya faɗa, wato maganar gaskiya kamar yadda ya faɗa ne babu contrary a cikin ta gaskiya. Babu me? Maganan gaskiya kamar yadda Inusa ne ya faɗa zan maimaita a kai. Gaskiya maganar zaman Libya sai a hankali gaskiya kamar yadda ya faɗa duk abubuwan da yake faɗa wallahi suna faruwa ne. Iye? Cewa wai mutum ya shigo sha a lullube shi da bargo. wani sayin ma sai an hada sai an dora ciyawa a sama <laughs> a dora ciyawa kamanya ba mu fahimta ba ya ya kamanya idan an sa muku bargon sai an dora ciyawa a saman ku saboda kar a gane ma wai duk da haka eh ai shine shine dan wani yayin magana wai domin kun shigo wai kun shigo cikin smuggle ne wato ba ku shigo hanya daidai ba shi na rasa to yanzu Libyan ana shigansa da visa ne da wasu ba mu sani daga sai ban sani kaga ya kamata ku bari assalamu alaikum wa alaikum assalam to libya ko kana da takardu ko baka da takardu duk wannan ba za su amfane ka da komi ba ah ko kana da takardan zaman libya ko baka da takardan libya be amfa babu wani amfani kenan me takarda da wara takarda duka babu amfani babu wani amfani da za ta ma sakamakon rashin tsaro ne kawai shekarun ka kai nawa a libya waye ni eh ni gaskiya akalla zan kai shekara goma sha daya eh shekara goma sha ɗaya sai da takaddunka a libya eh. da rashin takaddunka a libya duka babu wani amfani duka uwarsu ɗaya ubansu ɗaya duka uwarsu ɗaya ubansu ɗaya babu abin da za su amfani da sakamakon rashin wannan tsaron amma ina zuwa kuri na naga wani dan ya ce maka a'a dan wa ya sunanka kai ka ce a'a sunana dauda sani dauda sani maganan da yake faɗi kana ganin gaskiya ne na ji ka ce a'a maganar su akwai na duba ko kuma maganar da ba gaskiya ba cikin maganar ora don Allah to muna so mu ji na rashin gaskiyan a ciki yanda yace da wanda yake da takardu da wanda baya da takardu wannan magana ce eh to amma na zuwa kai a a a malam Dauda Dauda Sani ko sani. Dau Dauda Sami Okay to Dauda Sami yanzu in shi ya ce eh eh in eh darasa in shi ya ce mai zama Libya da mai takarda da mara takarda duka uwarsu da ubansu da domin takardar Libya bai amfana da kai komai shi kace a to wani abu yake fadi menene kake ganin cewa ƙarya eh, ba ce wa mutum ƙarya bai da kyau menene kake ganin cewa ba haka bane a cikin maganarsa da harko tun shigowa Libya idan za ka shigo eh ilalle za ka shigo ta Sahara ne ba ka da takardu to wannan lullubewa da rufewa da ake wannan dole sai an yi shi tun duk ƙasar da za ka shiga in ba da ka'ida ba dole sai an shigo a ɓoye europe ma haka ne idan za ka shiga in dai ba bis ka'ida ba dole sai an ɓoye haka ne ko haka ne ba da shan boye kawai akwai inda kake bi ne ba dai boyewa ba ne akwai akwai wanda suke bi ruwa su shigo amma ba dai boyewa ba ne hanyar ka'ida ba ne eh ba dai ba dai shan sa maka bargo a sa maka lul wani a zuba ciyawa kan ka dai ah, ban taba ji ban taba jin da zaka shiga eh, eh, Europe maka haka ne saboda eh wanga tsarin kana ji ko alisan lokacin mai kasa ma idan zaka shigo Libya eh to dole sai an yi boye dole sai an boye ka idan baka da takarda ba wai wanga lokacin tun wancan lokacin haka ne sai an boye ku eh eh to amma ai yanzu kai baka yanzu kai baka kai maganar da yayi kake cewa a'a nan har yanzu kai baka ba mu amsa ba domin shi ya ce wai mai zaman libya wanda ke cikin libya da wanda ke da takarda da wanda bai da takarda duka uwarsu daya ubansu daya she ka ce a'a yanzu yanzu abin da nake zuwa in faɗa maka eh idan za ka shigo daga Nijar sai ka zo a'a a'a ya hakuri ya hakuri kai kai ya hakuri sama hakuri sama hakuri ba wallahi hakuri ya hakuri ba wallahi ya hakuri ina jin ina saurara kai kana batun shigowa shi magana daban yake faɗawo shi yana batun wai wanda ke cikin Libya wai da mai takarda da mara takarda kuma na tambaye shekarun su nawa shekarun su goma sha daya amma wanda ke cikin libya da mai takarda da mara takarda wani duk dan uban su daya shi abin da shi yake faɗa kenan kai kuma kana faɗa in za ka shigo akwai bambanci cikin maganganun ku wallahi akwai bambanci saboda in kana da takarda ko ya ka ce ba mu bambanci eh eh akuri bari ya magana tunda ya ce akwai bambanci ba shi dama ma yi magana in kana da takarda akwai ma wani takarda da wannan ambassador shi ke mutum a ke cin shi. eh amma ya kuri ya kuri ya kuri kaka je kaka je dogon magana ba mu wannan mhm. bambanci da ka ce shi ya ce wai babu wai duka wasu ba kai ka ce akwai bambanci eh to me bambanci saboda ni ni inda nake ni ina Madina ne a Tripoli okay wallahi idan polisai suka za su kama suna kamar mutane Ni haka na da passport da igama da komi okay kana da takardu da sun ka cika na ka'ida wallahi ba sa kama. O, oh, libya ma ana kama mara takarda kenan ana kama akwai lokacin da suke tashi suna fara kani okay amma in dai kana takardun ka complete ba sa kama. akwai barayi waɗanda babu ruwan su da takarda akwai barayi wannan wannan barayi su ko ina akwai su wanda iko ne amma barayi ne babu ruwan su da takardun kan su in suka kama ka kuɗi ne suke so ko kuma suka yi ka tsoro su yi da kai su ce su an ba su kuɗi su sake ka wannan akwai su ka'ida ne akwai su amma in iko ne na gaskiya suka kama ka suna kamen mutane wallahi suna takarda in kana takarda suna sakin ba sa ta yi okay okay to yanzu na fahimce ka amma ba shi shi ma dama da ya ce duka uwarsu uban su daya to yanzu kai kuma da kace duka uwarsu uban su daya me kake nufi saboda ni ni shekara ta shi da Libya ko da na eh kai shekaran ka shi da shi shekarar sa goma sha daya ya kuri ya riga ka zuwa Libya da shekara biyar okay yanzu bari mu ji eh? shi shi da kai da kace duka uwarsu uban su daya me kake nufi mhm. ka san abin da yasa nake nufin haka alisa sa Ali zaki a ba Ali zaki bane sarki zaki ne ba wa Allah sarki zaki ne na'a eh ka gaya masa cewa a cikin tribolin <laughs> ba shi na gaya masa ba kai ma ka ga gaya masa yana kusa da kai ya fi kusa da kai cikin unguwar da yake madina eh. na yi zama madina sama da shekara biyar lokacin da na yi zama duk bayan sati biyu sai ikuna sun shigo sun kama mutane kuma idan suka kama mutane wai ba wai gida ake kai su ba a'a idan mu baƙaƙe ne kamar mu baƙin fata ana ɗora ma turuwa miliyan eh, eh, eh, ana ɗora ma kamar miliyan uku ne kuɗin su na nan ne amma idan suka kama masarawa wallahi wajen miliyan arba'in da biyar suke ɗora musu a cikin madinar da yake yanzu haka in aka kama ka na me domin kai ka ce duka uwarsu daya ubansu ɗaya shesa shi kuma ya nuna cewa wai in aka zo kame wanda ke da takarda ba a kama shi amma wanda bai da takarda ana kama shi to kaga shi yaya ya bambanta ya nuna mana gaskiya akwai wannan bambanci amma kai da kace uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ba bambanci nan kai ko me kake nufi ka san me yasa a'a ah. saboda ina da takarda na yi zama da masu takarda dukka family dinmu a cikin abokananmu babu wani wanda yake da takarda amma saboda sakamakon ganin da nake ta taba tsinana mana komai ba a takardar da muke da ita iye takardar bai na maka komai to muna jin ka to muna jin ka takarda fasfo in kana da fasfo fasfo shi shi kadai fasfo eh. in kana da shi ba shi da igama ba shi da kuruj ba shi da wannan kashi yiwu aikin banza ne mana tunda an san ta inda ka shigo amma in kana da fasfo ka aka yi ma igama aka da ma duk takardun ka'idodin da suka so suka so same su da kai a fasfo ɗinka walla ba sa kama ka amma dan kana da fasfo kawai wai fasfo ne gare ka ga fasfo ina ba shi an duba ba shi da igama babu khuruji rawo da wannan me igama me kana ta igama ne wani ba sai me igama igama kaman kaman wannan abin da ake baka da eh, takarran oh okay okay kaman stay alaka stay okay alright yawwa to fasfon eh. bai da visa bai da wannan me amfanin fasfon a ah, bai wannan wannan bai da bai da amfani wannan wannan bai da amfani a amma dai to shine shine ciki hudin gana ta kana takarda kana da fasfo amma bai da komi fasfon shi fasfon shi fadi dole ne a kama ka to in sun gane ka in sun gane ka akwai tagaru akwai tagaru da za su tambaye ka farko sun tambaye ka fasfo sun tambaye ka akwai wani takarda ta shiri su tambaye ka ita in baka da ita ko kana da fasfo za su kama ka dai in ka je ka yi su wannan ka'idodin wallahi ba sa kama ka inda ikon gaskiya ne ni wan gani da kake gani an kama ni na tsaye an kama ni na tsaye amma da ina ta karata wallahi su kona kana ji ko muna jin ka wallahi wallahi maganan da ya faɗa wannan hira ce ka san saboda <laughs> ba ka ce hira da ah, me yake nufi cewa maganganun da ya faɗa duka hira ok to ok to gaskiya na gode da ka gyara masa magana ok kana da hujjanka da ka ce maganganun da ya faɗa duka hira yau gaskiya ne yau ina da passport yau yau misali ina Ghana shi ina da passport in dai ban da visan America bai yi kawo da America shi dai kawai ya kai ni Nigeria ko kuma ya kai ni ya yawo da ni cikin Ghana ko kuma a'a amma abin da yake nufi ni fahimce shi ta yanzu kamar misali kana America nan shi kana da passport in America to amma baka da wannan green card baka da wannan stay a cikin eh, a cikin wannan passport ka kai wannan bai da amfani yayi suna ne kawai kana da kai da passport in Ghana yasa maganar sa ne for me it makes sense abinda nake so abinda nake so mutane su fahimta okay shi wannan passport din da yake faɗi ba komai da komai wallahi komi da komi babu abin da ba wa fasfukan mu ba saboda tunanin da za ka yi fasfos dina ba ma awul mara nan libya na shiga da shi na shiga da shi alje na shekara shida wallahi wallahi ya yi aiki ka san a duka kasashen afirka babu kasa ba fasfos ba visa ka visa na ciki visa na ciki kai tafiya da shi visa na ciki komi da komi visa na bizan wani gari bizan wani gari duk kasar da zan shiga sai an mini visa kafin in shige ta kamar shi yana da visa libya kana <laughs> kana da visa libya ina da visa libya to yana da shi mana wanda ya ce yana wurin shekara goma sha ɗaya kuma yana shiga ya fita ai dole yana da visa mana ka ga yana shiga jirgi yake shigowa dan bai shi ta jirgi ya shigo ko ta mota ya shiga to wai ta jirgi wai <laughs> ta jirgi yake shiga ko ta boda wai wai kai wai tambaye ka eh wai ta jirgi kake shiga ko ta boda eh ta boda nake shiga to ta boda bodan ana ana, ana bukatar pa, pa, eh, eh pa, eh, sunan eh, passport eh, visa ko da ma ana bukatar ka kama ka a ba ko da ba ba ko da ba tambaya kawai na tambaye ka bodan ana bukatar visa ke su ba sa so a shigo ta mota ma kwata kwata ba sa so a shigo ta mota ma ba sa so a shigo ta mota da vizan karwaye ba sa so ma ka shigo ta mota in kana da gaskiya ka zo ta jirgi mana <laughs> wato ba gaskiya kenan eh mana in kana da gaskiya ka zo ta jirgi ka shigo ta jirgi ka zo nan ne. don Allah ga jama'a da wala neman invite amma ku ya kuri lokacin sallah ya kai kuma da je sallah insha Allah ko menene ku ya kuri ku ya kuri ci gaba da wannan tattauna yayi very important yana da ah, important sosai eh. mu ci gaba da shi wata rana ku ya kuri kun ji Eh, eh, na gode muku Allah saka da alkhairi, na gode, na gode. Eh, <laughs> amma wannan magana da suke faɗa gaskiya ne domin ya za ka shiga in kana rike da passport wannan bai qualifying ka cewa saboda passport ɗin da ka rika za ka kai yawo ko wani gari ba a passport daban visa daban visa ana sakawa ne a cikin passport yasa wanda in kana gari ko da kana dan shekara ashirin ne a wurin kai kana rike da passport passport in kan ya shede ya mutu kawai kana ta renew passport ɗinka amma in dai ba visa ciki ya passport ka bai da amfani kenan da passport ake karban visa amma in ba visa a cikin passport ɗinka ai wannan ba za ka kira shi passport ba za ka kira shi wai za ka iya yawo da shi a cikin ko ba jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh